Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio Faransa International Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu da gado. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin na yau zai mayar da hankali ne kan matakin hukumar raya al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO na sanya hawan dabar Kano a arewacin Najeriya cikin kundinta na al'adun duniya. Bincike ya nuna cewa an fara gudanar da al'adar hawan daba a lokutan bikin karamar sallah da babba tun kafin jihadin shehu usman dan fodiyo zamanin sarkin kano rufa sai ku biyo mu tumadilla kamar yadda aka shirya shirin namu yau zai mayar da hankali ne kan matakin hukumar raya al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco na sanya hawan dabar kano a arewacin najeriya cikin kundinta na al'adun duniya masana a fannin tarihi sun ce zamanin sarkin kano abbas ya yi wa tsarin sauye-sauye wanda a kansa ake tafiya har zuwa wannan lokaci Hawan dabar na Kano kan janyo hankalin al'umma daga ciki da wajen Najeriya a kowace shekara, wanda a dalilinsa yanzu hukumar kula da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya bukukuwan hawan sallar idin da ake yi a birnin cikin manyan al'adun duniya masu ɗimbin tarihi. Wakilinmu na Kano, Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo, ya samu zantawa daga ladiman salaman sarkin Kano Usman Daku. wanda ya karin haske kan yadda tsarin hawan na daba yake shi tsari ne wanda tunda suka gaji iyaye da kakanni ba a canza shi ba haka aka ci gaba da gudanar da shi kamar yadda suka ga magabatansu suna yi wato hawa ne da yake tun suna fita kafin zuwan turawa za ka ga sun an yi hawa tun daga nan zuwa sokoto amma a tsare suke kowa ya san wanda yake bi misali kamar makaman kano shi ne yake kan gaba sai sarkin dawaki mai tuta yana biye da shi kuma har ya zo kan giwar sarki wato ainihin ƙwaryar gidan sarki gidan sarki shine daga kan mayakansa masu saka lifidi masu ɗauke da sarki masu bindiga 'yan baka kuma ya taho dogarai ya zama waɗanda suke kewaye da shi banga-banga sarki ke hmm. to kuma sannan ya koma baya hakan dawakansa wanda in wani ya gaji za a iya canzawa hmm. kuma ya komo har kan 'yan uwansa wato daga kan iyaye wanda duk zai iya yin sarki su kuma suna jerawa daga kan galadima wambai har zuwa kan sarkin karaye shine a ƙarshe zan iya cewa kusan kowane hawa za ka ga cewa sarkin karaye shine a ƙarshe ko hikimar haka to shi ake wa kirari da a kyauran yammawa wato idan wani abu da ake tsoro ya taho ta baya hmm. shi ma ai mayaƙi ne kuma da rundunar yaƙinsa ike tafiya don haka ya tara baya ya eh, shi ne hikimar yin haka. Dr. Nasir Wada Khalil masanin tarihi ne a jihar ta Kano ya ce hawan daban abu ne mai dogon tarihi a jihar Kano wanda ya samo asali tun zamanin sarkin Kano rufa. Tarihin daba a Kano tarihi ne mai tsawo saboda tun kafin jihadi ake yin hawan daba sarkin da ya fara yin ta shine sarkin kano muhammadu rumfa saboda shine ya kawo fara bikin hawan sallah da ake yi karama da babba a nan ake yi da wannan lokacin ne ya fito da su takalmin gashin jimina da dawakin zage da ake amfani da su a wannan lokacin kuma wani abin sha'awa har zuwa yanzu kasancewar duk da kasancewar ya yi abin da yi a ƙarshen ƙarni na sha biyar amma ko yanzu da muke cikin ƙarni na ashirin da biyu idan da rumfa zai dawo sai ya ga alaman abin da ya kafa har yanzu yana nan na wannan daba wacce ya ta a tsari wannan abu da da ya fare shi aka ya ɗore zuwa yanzu ya samu canji da ya zama wato abubuwa da suke nuna salo na yaƙi da abin nan zamanin sarkin kano abdullahi maje karofi wanda ya shi a tsakiyar wato ƙarni na sha tara to bayan shi wannan su ne abubuwan da shi ne gaba ta biyu kenan lokacin rumfa kafin jihadi abdullahi maje karofi ya zo bayan an yi jihadin shehu usman dan fodiyo to bayan tura sun ba da yancin kai sarkin kano abbas ya mai da daba a kano irin yadda ake ganin ta yanzu Shirin al'adunmu na gado ake saurare daga nan sashen Hausa na rediyo Faransa International RFI. Bisa al'adar hawan na sallah walau karama ko babba ana gudanar da haye-haye mabambanta wanda kowane yana dalilin gudanar da shi. Kamar yadda Galadiman Salaman Sarkin Kano ya yi bayani. wani abin ban sha'awa za ka ga idan daren sallah ya zo na ba za a yi hawan ba za ka ga za ka iya ganewa saboda sarki bai ce a yi waza ba to menene waza kuma eh, wato waza kenan za a fito za ka ga an fara buga tambari sai kuma a yi kakaki sai gaba ɗaya masarta sai kiɗa gaba ɗayansa a haɗe za su kowanne ya sun haɗe guɗaya suna kiɗa sai kuma ka ji bindiga tana tashi to ne waza ya tabbata gobe sallah kuma sarki zai iya yin hawa ke to waɗannan hawa ne misali da wani ake farawa da wani ake gama misali to shi shine wanda yake na idi hawan sallah kenan sarki zai fito a kafa zai je masallacin idi daga nan kuma sai ya hau doki shine zai zagayo ta kofar wanda ya dawo kofar masallaci inda suke gaisawa da gwamna a nan gidan Shi shine hawa na farko sai kuma wani hawa kenan sai hawa na biyu shine hawan daushe da ake yi wanda kusan kamar kowa a nan yake fito da adan duk da zai iya yi wanda kuma duniya za ta iya sai wanshe gari shine ake yin hawan nasarawa lokacin da bature ya zo a nan aka same shi shi hawan nasarawa wani shegari kuma sarki yakan tafi hawan da ake cewa hawan wuni zai tafi gidansa ɗaya ko sau ko ɗorai ya danganta da wanda ya ga dama ya ɗauka a ƙaramin sallah zai tafi can wuni da yamma ya kuma dawowa a kan doki shigo cikin gari To kowace rawa waɗannan haye-haye ke takawa wajen fito da al'adun jama'ar Kano? Dr. Nasir Wada Khalil ya ce tabbas hawan na daba wani babban dandali ne na fito da al'adun Bahaushe da sana'arsa da fasaharsa da kuma ƙwarewarsa har ma da jarumtakarsa. Daba tana taka muhimmiyar rawa a ɓangare na yada al'adu ko in ce yada al'ada. Na farko tana ɗauke da tarihin kasancewar a ah, an daɗe ana yin ta idan ka kalli daba wato tsarin zai nuna ma tsarin yaƙi zai nuna ma tsari na mulki zai nuna ma tsari na yanda rayuwar bahaushe take tsawon lokaci zuwa yanzu sannan kuma idan misali mutum ya ɗauki mahayi a doki zai ga daga kansa inda rawaninsa yake zuwa kafar da dokin take a kan ƙasa wato duk abin da aka gani a nan yana yana alamta wata sana'a ko wata al'ada ta na farko rawanin yana nuna irin lini da ake da shi misali idan yaron sarki ne yasa zai sa ɗan kura ɗan kura ah, shuni ne da ake wato ake rara shi to ya nuna rini sannan rigar ta nuna saƙa aikin rigar ya nuna ɗinki yan cikin rigar sun nuna salon ɗinki na shakwara jabba shakwara da wando da abin nan wanda ake yi dai na bahaushe sannan takobin ta nuna ƙira farfaru likafar da take jikin dokin da abin nan sun nuna da gefen linzamin sun nuna ƙira babbaku bakin karfe kenan wancan farfaru farin karfe sannan siddin ya nuna sassaka ta bahaushe fatar da take riƙe da linzamin ta nuna dukwanci na bahaushe To koya al'ummar Kano suka kalli wannan mataki na UNESCO na sanya hawan sallar cikin kundin manyan al'adu na duniya ga ra'ayoyin wasu akan wannan batu. Sunana Aminu Muhammad Mahi a ɗan asalin jihar Kano kuma mazaunin jihar Kano. Um, wannan al'amari da ya faru ba abin da za mu ce sai dai wa Allah godiya. A wannan ai lallai abin farin ciki ne abin murna ne kwarai da gaske domin abin da yake ka shine kai kuma kai kai ne al'adarka. To duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI a madadin kowa da kowa musamman ma wakilin mu da Kano Abubakar Abdulkadir ɗan gambo ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an ku.